ake gaya min cewa wannan mara lafiya fa a babban matsalarsa ga shigar keken ƙato ne idan dare ya abin ya motsa inda ya ga ƙofa a kulle in ya ja da baya ya ja da baya ya harbi ƙofa sai ya balle ta idan ya balle ta kuwa duk wanda ya canka ya daduma ina ga sai an yi taron nan sai an yi tarin dangi kafin a kwace shi sai an taru da yawa sannan za a kwakwale shi duk ihun da kake da shi sai kai ka gama sannan haka suka ce malam nan take sai wani ya ce to na ce ku tashi ku tafi muka ba su taimakon da za mu ba su me zai faru wallahi wani daga ciki ya ce gaskiya ba za su tafi ba saboda haka mara lafiyan nan ya kwana biyu a gidan malam wai ya kwana biyu a gidana na ce to kai dan uwa in ban da abokanka a gidan na ai ba ni da turke ba ni da turke da zan daure mara lafiya eh a tun da na ce dan ku tafi shi kenan a tafi an warke wai shi ya kabe wai sai sai sai mara lafiya ya zauna wai ya zauna a gidana haka nan kawai mara lafiya ya zauna a gidan malam a sami imtihani cikin dare ya kumce, ya yi ɗaki da sai ka ana cewa subhanallah ya ta afku malam yana iyo malam yana neman ɗauki ce ana ai rabu da malam ƙwanƙwamansa ne suka fara taɓa shi a ba a yin haka nan take ne na sallame su suka tafi kuma ni da ni na san ba abin da zai same su amma cikin ladafin Allah kuma Allah ya warkar da shi jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka mu da sake kasancewa da ku a wannan shiri mai albarka wanda a yau in ba ku manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne akan abin da ya shafi asirin da ake yi wa mutum na hauka sihirul jununi idan ba mu kumanta ba a satin da ya gabata mun yi maganar a ah, wa Khadijata bin Salti wanda ya zo ya musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa a bayan ya bar wajen manzan Allah ya tafi zai koma garinsu a hanya sai ya da zango sai ya ga wani wasu mutane a garin suna da wani mara lafiya an daure shi da sarka a nan suka tambaye shi suke cewa da shi mun ji labarin ka dawo daga madina kuma madina mun ji an ce akwai wani annabi da ya zo ya zo da alheri ba abin da kuke da shi da za ku yi wannan magani nan take shi wannan harjata sai ya ce eh akwai nan sai ya karanta wa mara lafiyan fatiha ya karanta safe da daddare duk inda ya kai karshe sai ya tofawa mara lafiyan nan tofi nan take dai Allah ya ba shi lafiya har suka ba shi raƙumi ba raƙumi ba har suka ba shi awaki guda guda ɗari nan take manzala sallama ya ce lalle ka ci wannan daidai ne to wannan inda muka tsaya kenan a satin da ya gabata yanzu kuma za mu ɗora akan abin da ya shafi a aradu sihiril junoni alamomi da suke nuna cewa wannan yana da matsala aljani na hauka wannan mutumin ku babe shi a hankali ko dai aljani ya mai da shi mahaukaci ko kuma an masa sihiri na a hauka na farko malamanmu suka ce a shurud mana ya zama ka samu shurudu fihini faucewa kwakwalwa kamar zautaccen raƙumi raƙumi in ya zauto shurudu ba'iru share ba'i alba'iru share kamar raƙumi ya zazzauce to yana ta haka din nan ya firgice to daga wannan kalma to mutum ya zama kawai ka gani lokaci bayan lokaci sai wani haka yake yi shi ba a gane masa ba ko ya ta wani abubuwa ya samu shurudu fihini wannan afghani matsalar sihirin aljani yana kawo haka sannan matsalar wato wato shafar shaidani na fannin hauka ma yana kawo haka sannan matsalar hauka rikicewar kwakwalwa wanda ba aljani ba ba sihiri ba shi ma yana kawo haka to yanzu mu muna magana ne akan abin da ya shafi matsalar da aljani ta sabbaba ta hauka matsalar abin da hauka da ya samu dan adam ba na aljani ba ku tafi wajen likitoci su bada magani amma wannan da alkur'ani ake magancewa wa zuhul zuhul shi ma anan mun ce zuhul shine kasartun nufiyan nisyan tsantsar mantuwa kawai ka zama ka manta komai akwai wanda ya kira ni a waya ya ce wallahi malam tun da nake a duniya kullum sai na tambaya yau yaushe yau yaushe sai ya tambaya yau yaushe ina ga a maka yake ma wannan sai ya tambaya yau yaushe bai santa ba idan an gaya masa yau yau ne to daga nan kuma zai iya gane gobe kaza jibi kaza gata kaza ya ce har sati ya zagayo zai iya faɗa amma fa gobe in ta yi bai san goben ba sai ya tambaya to gaskiya haka ne ni ma wato a a in ka ga haka to alama ce ta akwai sirrul jununi a tare da kai sannan akwai ɗimuwa akwai abin da ya shafi ɗimuwa da rikicewa yanzu ni kaina akwai satin da sai a yi kwana hudu ban san ranar wace rana ba ce ba ban sani ba ban san jiya talata ba ban san jiya litinin ba shekaran jiya wallahi ban sani ba akwai lokacin da sai da aka ce wai fito lokacin sallar juma'a yayi na ce yau juma'a aka ce yau juma'a kuma muka je muka sallah saboda commitment da saba wato wato abubuwa da suka yi yawa da kiraye kiraye da matsalolin al'umma da tambayoyi da dai sauransu da karance karance akwai annisiyanu shaduru alamar sihirin hauka shine ya zama kana da tsananin mantuwa wanda mantuwar ta wuce misaltuwa abu na gaba a tahabbudu fil kalami mutum ya samu tahabbudi da ko kwamɓale a magana kawai yana cikin magana sai ya fara magana ah, ya ci gaba da magana ana zaune lafiya lau sai a ganka kawai ka fara wani surutu daban ana abin da ya motsa ku rabu da shi to wannan shi ma zai iya yiwuwa fannin matsalar aljani ne zai kuma iya yiwa fannin matsalar kwakwalwa ce wanda ba matsalar aljani ba akwai shuhusul basar shuhusul basari wa zauganu kawai ana zuwa sai a ga mutum yana shuhusul basar shine dalo ido kwaro ido kawai ka ga mutum yana ta haka shi kadai shuhus basar ke a tashkisul basar shuhus basar wa zauganihi kuma haka karkatar da shi ka ta karkatar da idonka kana ta wani haka kana zazzara ido wannan shi ma alama ta ta sihiri ko shafar aljanin hauka sannan kar ku manta da duk abin da na faɗa nan fa zai iya yiwa aljani zai iya yiwa kuma ba aljani ba amma aljanin ma da sihirin yana sa haka adamul da fi makanin wahidin daga cikin alama da take nuna mutum yana taki yana yana tare da sihirin hauka shine ka kasa zama guri ɗaya ka zama kai ba za ka iya zama nan ba kana zauna nan sai ka tashi ka koma nan a'a ko kuma kawai kai ba za ka iya zauna gida ɗaya ba ka zauna a gidan haya yau kawai bayan wata ɗaya ka ce kai tashi za ka yi me aka yi ni gidan bai mun ba wallahi ba zan tashi ba ba sai na tashi sai ka tashi ka canza wani nan ma ka tashi nan haka a'a ofis ne shago ne ka kama kai ta caccanzawa ba dalili ba a yi ma komai ba a'a kawai kai ka ta cewa wannan riga ba ta yi mun ba ka shiga ɗaki kai ta caccanza zaka wannan fa ba su da kyau a'a bari sa wasu caccanza hula irin waɗannan abubuwan duka alamomi ne na shafar shaidani fannin hauka adamul istikirari fi makanin wahidin adamul istikirari fi amalin muayyanin sannan mutum ya kasa zaunawa da aiki tsayayye shi ba zai aiki ba yau yana wannan sana'a ya watsar ya kamo waccan ya watsar ya kama nan ya watsar ya fara wannan karatun ya zubar ya ɗauko wannan ya zubar ya fara soyayya da wannan ya watsar ya kama waccan ya watsar ya yi abokantaka da wannan ya zubar ba fa wani dalili kawai shi wato ya ki tsayawa akan abu ɗaya to wannan shi ma alama ce na aljanu sun taɓa ka suna nema su maka masul jununi shafa ta hauka dan ba hankali ne yake kawo haka ba adamul ihtimami bil mazhari wato mutum ya zama bai himmantu ba akan yanayin kayan da zai fita sa ba ruwansa zai iya fita kawai ya ce yi kwamarin ne kawai ka fita riga daban wando daban dukun dukun ka shiga cikin jama'a kana wayi riga ka ta yage ko ka ga mutum yana da yagaggen wando yana to sai me ka tafi nan riga ka ta yage ba duk waɗannan abubuwa ya zama kai ba abin da ya dame ka da mode of dress yanayin sifarka ba za ka yi kwalliya ba ba za ka yi kaza ba sannan kuma kana da ikon da za ka yi wannan kawai kaza ka yi ba ruwanka to wannan shi ma alama ce na sihirul junun shafar shekani fannin hauka abu na gaba shine wa fi halati shadidati a wani a wani halin kuma yantaliku ala wajihin la ilaha illallah idan al'amari ya tsananta yanɗaliƙu rajulu ala waje mutum za ka ga ya tafi kawai bai ma san ina zai je ba sai an kamo shi la yadri aina yadhhab bai ma san ina zai tafi ba wa rubbama nama fi makanin fi makanil mahjura wani lokacin ma zai kwanta bacci ne a gurin da bai kamata a kwanta ba to a nan fa magana ta kai intaha wannan shine mataki na ƙarshe za ku ga ana cewa gawa wani can ya fita a kamo shi a irin wannan yanayin ne fa sai an kama mutum an ɗaure kamar yadda waɗancan a zamanin manzon Allah suka kama ɗan uwansa suka sa mari kaga ɗaure ɗaure mutum da an kwama sunna ce daga cikin sunnoni manzon Allah sallama wanda ya tabbatar da su ana yi a gabansa dan da aka gaya masa an ɗaure mara lafiya da sarƙa bai ce haramun ba ne. bai ce indifendan ake cewa ko human right waye duk bai faɗi wannan ba saboda kana da mahaukaci inda yana duka sa masa kaca ka ɗaure kayanka dam in ba haka ba ko idan ne ka ta wata rana ba zan manta ba an kawo min wani mara lafiya yana da matsala a hauka a gidanmu aka kai duk da ni ba na son a kawo mu mara lafiya cikin gidanmu wanda a kawo mana shi asibitinmu amma gida ai da matsala aka kawo shi a mota a daddaure mu irin malaman nan na ce kusa kai saboda ya ni wani ya ce malam mara lafiyan nan fa da ƙyar ya kamu in an sake shi akwai matsala ce ku sake shi da Allah da izinin Allah ba inda zai je aka ce malam akwai damuwa aka na ce ku kwance shi amma duk da haka sai wani na ce akwai ma'aikatan mu su tsaya a kofa tunda ba mu san yadda za ta kaya ba amma dai muna da yaƙinin ba zai gudu ba insha Allah ana kwance shi kuma sai ya tsaya ce matso nan ya matso muka karanta masa alƙur'ani da yaƙini Allah ya bashi lafiya ya dawo daidai yake cewa yaushe aka zo nan wane ya kaza ya fashe da kuka yan uwansa suka fashe da kuka ana ta mun gode mun gode na ce da izinin Allah ya warke sai eh, nan take sai ake gaya mun cewa wannan mara lafiya fa a babban matsalar sa ga shigar keken kato idan dare abin ya motsa in dai ya ga ƙofa a kulle in ya ja da baya ya ja da baya ya harbi kofa sai ya balle ta idan ya balle ta kuwa duk wanda ya canka ya daduma ina ga sai an yi taron dai sai yi taron dangi kafin a kwace shi sai an tari da yawa sannan za a kwakwale shi duk ihun da kake da shi sai kai ka gama sanaka suka ce malam kun shi muka tun da ya daki wani jiya yanzu yana can an ɗora mai ruwa shi ne muka ɗauko shi muka kawo mashi to gashi Allah ya warkar da nace Allah ya warkar suka ce Allah ya warkar da shi nace Allah ya warkar da shi kuma wallahi ya warke insha Allah da izinin Allah a ga wani shi ma sahabin manzon Allah ya karanta Fatiha mahaukaci ya warke aka ba shi eh, akuya ɗari bare hafizu ima almajirin manzon Allah ne nan take sai wani ya ce to na ce ku tashi ku tafi muka ba su taimakon da zamu ba su me zai faru wallahi wani daga ciki ya ce gaskiya ba za su tafi ba saboda kamar lafiyar nan ya kwana biyu a gidan malam Wai ya kwana biyu a gidana na ce to kai dan uwa in banda da a gidan na ai ba ni da turki ne da na da zan daure mara lafiya eh a tun da ce dan ku tafi kenan a tafi an warke wai wai shi ya kabe wai sai sai sai mara lafiya ya zauna wai ya zauna a gidana haka nan kawai mara lafiya ya zauna a gidan malam a sami imtihani cikin dare ya kubce ya yi da sai ka ana cewa subhanallah ya ta afku malam yana ihu malam yana neman ɗauki ce ana ai rabu da malam kwamon ne suka fara taɓa shi a ba a yin haka nan take ne na sallame su suka tafi kuma ni da ni na san ba abin da zai same su amma cikin lodufin Allah kuma Allah ya warkar da shi to saboda haka akwai lokutan da in abin yayi worst in mutum ya tafi hankalinsa gushewa yake